Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. sauraronmu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. yau ranar 11 ga watan mayan shekara ta 2019 ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel shugaban kasar amurka donald trump ya baiwa jami'an amurka umarni su fara kara haraji akan dukkan sauran kayayyakin da ake shigar da su daga kasar china da yashin kudin kayan ya kai dala biliyan 300 a cewar jami'in cinikayya amurka jami'in cinikayya amurka robert lighthizer ya yi wannan sanarwa ne a jiya juma'a bayan da amurka ta kara haraji da ya kashi goma cikin ɗari zuwa kashi ashirin cikin ɗari akan wasu kayan da china take shigarwa amurka na dala biliyan ɗari biyu. wannan lamari dai yana zuwa ne bayan da amurka da china suka kawo ƙarshen tattaunawarsu ba tare da cin mota yarjejeniya ba jiya juma'a sakataren ma'aikatar kuɗi a amurka steven mnuchin da jami'in cinikayya robert lighthizer suka gana jami'an ƙasar china da mataimakin premier liu he ya jagoranta bayan ganawa ne cikin gaggawa mnuchin ya magana da manema labarai yana mai cewa ana samun ci gaba a tattaunawar. bayan kammala tattaunawar shugaban amurka donald trump ya kafe wani sako ta kafar twitter da ke cewa dangantaka tsakaninsa da shugaban kasar china shi jinping tana nan da karfinta kuma za a ci gaba da tattaunawar amma amurka ta kara haraji akan kayan china wanda za a iya ko ba za a iya janyewa ba nan gaba dakarun amurka na ƙara shiri a gabas ta tsakiya domin tunkarar barazanar take fuskanta daga ƙasar iran jiya juma aka sanar da ɗaukan na'urar harba makamai masu linzami da kuma gagarumin jirgin yakin amurka da ake kira uss arlington wanda amurka ke amfani da shi wajen kai hare-hare wannan lamari dai yana zuwa ne kwana guda bayan da babban jirgin yakin uss abraham lincoln da ke daukan jiragen wato jigajigan jiragen saman yaki kira b-52 suka isa yankin gabas da tsakiya don shirya fargabar da ake da ita na watakila iran na shirin kai mummunan farmaki akan wasu kadarorin amurka da ke yankin a cewar mai rikon kwarirar kujerar sakataren tsaron amurka pat shanahan jiya juma'a yana da muhimmanci iran ta fahimci cewa kai hari akan amurka ko kawayenta za ta fuskanci martanin da ya kamace ta ya kara da cewa muna gabas ta tsakiya ne domin yakar ta'addanci da kuma samar da zaman lafiya amma za mu kare kanmu katafarin jirgin uss arlington zai maye gurbin jirgin uss port mchenry domin ya bayar da karin kayan aikin da ake bukata a yankin wanda zai taimaka wajen mayar da martani ga dukkan barazanar da aka fuskanta a cewar jami'ai To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hare-haren 'yan bindiga da rashin samun bayanai da kuma rashin samun kuɗin da ake bukata ana ci gaba da kawo cikas ga shawo kan sake barkewar cutar Ebola a arewa maso gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo, inda hukumar lafiya ta duniya WHO ke gargaɗin cewa lamarin ka iya ƙara ƙazancewa. rashin zaman lafiya ya haddasa masu yaƙi da cutar ebola kasa yin aikin da ya kamata da samar da rigakafi jiya juma hukumar who ta fitar da rahotonta na baya-bayan nan akan barkewa annoban da aka tabbatar tun watan agustan da ya gabata hukumar lafiya ta gargaɗin cewa ba tare da dukkan wato dukkan ƙungiyoyin da ke faɗa da juna sun amince da dakatar da kaiwa juna hari ba to ba lalle bane a iya shawo kan annobar a lardin arewacin kivu da ituri ba kwayar cutar za ta iya yaduwa zuwa sauran yankunan kasar da ma tsallaka zuwa makwabtan kasashe irin su uganda da rwanda da sudan ta kudu a cewar hukumar lafiya wasu hare-haren jiragen yakin amurka ta sama a somalia ya kashe mayakan kungiyar isis wato goma sha bakwai cikin wannan makon a cewar rundunar sojin amurka rundunar dakarun sojin amurka a afirka da ake kira africom a takaice ta ce har-hara hare akan kungiyar 'yan ta'adda wato a cikin duwatsun golis an kashe wasu da ake zargin 'yan ta'adda ne su goma sha uku ranar takwas ga watan mayu haka kuma harin da aka kai wa garin ranar a yankin an sake kashe wasu hudu sanarwar da rundunar afirkan ta ce yanzu haka an bincika babu wani farar hula da aka jiwa ciwo ko a kashe a sakamakon hare-haren sojojin amurka sun ƙara ƙaimin har-harin da suke kaiwa ta sama a Somalia. tun lokacin da shugaban ƙasa donald trump ya hau mulki tana mai cewa ta kashe 'yan ta'adda sama da 800 a cikin shekaru biyu yayin da fada kan neman ikon babban birnin libya ya shiga mako na shida kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya nemi dukkan ɓangaren da ke faɗa da juna da su dakata su kuma shiga zaman wato su shiga zaman sasantawar da ake yi kenan kuka saurara. madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da babbar bakuwar mu Habiba Ali. A makon da ya gabata, malama Habiba ta fara bayani ne akan irin kalubalen da take fuskanta a wannan sana'ar tata. Inda ta ce, to wahalan da muke sha a custom don samun na'urorin nan ma ba kaɗan ba ne har custom office nan na je a lagos naje wallahi mutanen yana gani na kawai ma ya fara zagi na A cikin shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar ga da ta ci gaba da bayani. ni na san da namiji ne ya tsaya a gaban shi ba zai iya wannan ba saboda ya san ko me ya ce shi ma namijin zai nuna mishi shi ma yana da karfi in ya kama ma su yi fada amma ka gani dole in ja baya to yawancin lokaci sai kaga dole ko yaya kake turawa za ka yi abu da dole wani lokacin sai ka ja baya saboda irin um, uh, region da nuna eh, wariya da sauran su. yawa so in lokaci kuma sai kaga ba zan je ba zan sa ma'aikata na da yake su maza ne sai in sa to hmm. ku kuje saboda na san in namiji ne ya tsaya da namiji to zai fi fi samun eh, abin da yake so yawancin za mu shiga irin ƙauyuka haka mu je mu samu masu kamar sarakuna ko eh, hakimai a eh, ado bayero gaskiya allah ya mishi rahama hmm. gaskiya ya taimaka mana aikin mu farko farko da muka fara sosai saboda ya bamu buɗan hannu cewa kawai mu shiga kano kawai yaya muke son mu yi lokacin da muka je muka gan shi to lokacin kuma ya haɗa mu da um, mai girma uh, hakimin wudil watan mm. shine makaman kano yanzu ne to shi ma gaskiya ya taimaka mana sosai amma kaga farkon zuwa in na je haka dole zan sa su mazan da muka je tare da su za su fara shiga sai sun gama magana sun yi kusa to bari mu kira ita shugabar tamu to mm. lokacin ne ma za a zo a san cewa ai ashe mace ce Mm-hmm. To amma dole dai sai ana yi ana. ke kuma kika yi shigan aiki ne. Eh zan yi a ah, zan sa zani na da mayafi na nake sawa kawai. Oh. Sai na ji amma kaga da yake yawancin aiki na dai yana cikin yadda zan ga abin da ake yi in ma mutane magana in musu irin bayanin da na san za su ji daɗi mm-hmm. kuma in ɗauki abin nan magana daga gare su da zan iya rubuta proposal da zai mutane za su yi sha'awar za su sha'awar su shiga da su to mhm. ka gani aiki na kamar mai mafi saukin kenan to sauran in muka samu kuɗin to za mu zo mu tsara wa zai yi wannan wa zai yi wancan in dai aka bani murhu yanzu zan iya ginawa amma mm. <laughs> ba lallai sai na yi ba tunda akwai masu yi kuma muna koyar ma matasa a garurukan ne su suke yi kuma mm. su suke samun kuɗin da suke yi to kin ce kuna koyar da matasa kuka eh, samu mata a cikin waɗanda akwai mata sosai ma mm. yanzu kuma muna da wani program da muke ce ma matan arewa arewan sosai initiative matan arewan nan abin da muke tallafa musu da shine mukan ba su da da farko farko da muka fara su suke kwashe um, fitilin nan suke zuwa su saida shi su samu commission su na 20% kashi 20 a cikin kashi 100 to kaga ko ba komai ta samu wani abu ta taimaka ma iyalinta kuma kaga mata suna da wannan in sun fara abu dai suna son su ga ya ci gaba da me kuma a cikin hakan kuma matan arewan sosan kuma muka samu in muka sa solar dryer in an kamar an gama noman tumatir an gama noman barkono ba abin da solar dryer ake a lokacin sai suna busar da su eh, mangwaro ne su pineapple ne mm. muka yi ta fakejin kamar wasa kawai a facebook na faɗa na ce eh, matan arewa fa suna da mango da mm, pineapple eh, aka busar da su to mun sai da su har malaysia har har liberia har america mutane su yi oda to kaga matan ne yanzu ma na taba cin wani amma ban san da ya fito ba <laughs> daga wani african store a new york to yana ban sani ba dai kaga dole sai ana yi ana samun yana da yana da yana da wahala amma to sai a hankali eh. haka to idan irin kun huskanci yadda ake mata ke ko kuma ake miki irin wasu maganganu eh, ina oganki mm. ai ba ke bace tunda mace ce ke ba a yadda da ma abin ba yana iya kakkarya miki gwiwa to da yake ni ina ganin Allah ya yi ni dai da zuciya <laughs> zuciya mai bana yadda nake saurin karaya ni ina ganin kamar in ma aka ce ga ga tsauni a gabana aka ce kuma ba akwai abin da ke bayan saunin nan da zai taimaka ma aiki na mm. in ma ba hanya to mm. zan fara hawa ba zaki hawa tsaunin <laughs> zan ta hawa har sai na kai dan komin dadewa na san dai sai ka samu cin nasara ni ina da wani abu a zuciyata da nake faɗa kullun san ce in dai ka sa rai ka hmm. nuna ma Allah kuma ga abin da kake so to ba ruwanka da yadda zaka yi zaka daga daidai zaka yi gaskiya kina da imani yawa ni wannan abin da kike yawa ina da imanin abin da nake yi ni ina ganin ba zan cuci mutum ba ba zan kawo maka abin da zai cuce ka ba hmm. in dai duk wannan abubuwan da yake dai humanity sake ba za ka iya bata mutane ba ina ganin kawai kaman ka samu white paper ne daga wurin Allah kawai ci gaba ka abin da ka kai in ka samu izini daga eh, Allah shi kenan saboda haka ko ka fara hmm. ko kin fara kina yi hmm. kika zo kika fuskanci wahala eh to wani wahalan zai iya sa ki dan koma baya gaskiya ana wani lokaci ma har ciwo nake yi Allah sarki To masu sauraro a nan zamu dasa aya ashirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. a madadin bakuwar tamu habiba ali da baba yakubu makeri da ya hirar da ita da kuma miss julie gresham da ta taya na hada shirin ni maryam dauda daga nan birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. 'yan sandan Najeriya ta ce cikin watanni biyar ɗin farkon wannan shekara sama da mutane dubu ɗaya ne 'yan bindigar suka sace. Jihar Zamfara mahaifar ministan tsaron Najeriya ita ke kan gaba wurin wannan aika-aika na 'yan bindiga. Sannan sai Katsina mahaifar shugaban ƙasa. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sadu a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. diya da ka duba lamurra a najeriya kasancewa harkokin tsaro suna ci gaba da tabarbarewa a wannan kasa kama daga halin da ake ciki a jihohi irin su zamfara inda yanzu haka mahara suka fara wasu ɗabi'u kamar na boko haram wajen kai farmaki a kan makarantun 'yan mata zuwa ga sace-sacen jama'a da ke ta ƙara wanzuwa kusan ko'ina abin da ya sa har shi kansu shugaban ƙasa muhammadu buhari abin yanzu ya zo ya shafe shi tun da an kai ga taɓa danginsa balde in kyale ku da wakilinmu na harkokin tsaro da ke abuja hassan mai na kaina ya ci gaba da ga muku halin da muke ciki rundunar 'yan sandan najeriya ta ce cikin watanni biyar ɗin farkon wannan shekara sama da mutane dubu ɗaya ne 'yan bindigar suka suka sace jihar zamfara mahaifar ministan tsaron najeriya ita ke kan gaba wurin wannan aika-aika na 'yan bindiga sannan sai katsina mahaifar shugaban kasa al'amarin da ya sa masu fafutuka irin su muhammad bin ibrahim da cewar ya kamata shugaban kasa muhammadu buhari ya yi murabus domin ya gaza abin yi shi ne kawai buhari ya sauka saboda ba zai iya abin da ya dace ba yau shekara an shiga na biyar kenan inda ya gama shi na farko har zuwa yanzu dai ba za ka ce ga alama na wani abu da za a iya samu na ci gaba daga wurin shi shugaba Buhari ba karewa ma ya sai na sai na sai a tafi Ingila to kaga irin wannan mutumin sai a kyale shi ya ci gaba da abin da ya ga dama kawai ya sauka tsohon gwamnan jihar Sokoto Dr. Attahiru Dalhatu Bafarawa wanda ya shaida min cewar gidauniyarsa na shirin kiran wani babban taro na masu ruwa da tsaki kan sha'anin tsaron nan fa ya ce bai kamata a zargi shugaba muhammadu buhari ba yau ba wanda ya wuce a kama shi saboda kan kana ganin cewa kai kana iya shiga jirgin sama ko jirgin kasa ba ya zuwa garin ka kame saboda kan ciwo ne ya zama kowa da mu uwayen da iyan duk mu taro gaba ɗaya mu gaya ma mu gaskiya mu mu ga da buhari ya kasa ko apc ta kasa ba wanda ya kasa najeriya ta kasa a shekara ta 2013 dai lokacin da tarzomar boko haram ke kanta azza tazara. wasu masu ɗauke da makamai sun sace ministan fetur ɗin najeriya na farko marigayi dr shatima ali mangono a cikin gidansa da ke birnin maiduguri kamar yadda a makon jiya aka sace sulkin babban dogarin shugaban ƙasa a cikin birnin daura kazalika mayakan boko haram a shekarun baya sun sace ɗaliban makarantun sakandaren chibok da dabci a jihohin borno da yobe kamar yadda a makon jiya 'yan bindiga daɗi suka afka wata makarantar sakandare a jihar zamfara shin ko a iya cewar akwai alaka tsakanin waɗannan 'yan bindiga da mayakan boko haram tambayar kenan da na yi wa wani masanin tsaro kuma tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin kano da benue kanar aminu isa kwantagora ba zai rasa alaka ko ba su ba a birnin gwari zamfara amma sun ba da makawa hujja me hujjan kanan kai hujja na shine cewa edit tactics nasu ɗaya ne na tambayi babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman najeriya air marshal sadiq abubakar shin ko akwai alaka tsakanin 'yan bindigar zamfara da kuma mayakan boko haram to ni a fahimta na ba zan ce suna da alaka da boko haram ba sai dai kawai inda suke da alaka daya boko haram na kashe mutane aka siddan matsalakan ba wani dalili inda zaka tayar da wanda aka kashe ka tambaye shi me yasa ka kashe shi bai sani ba shi ma wanda ya kashe shi za zaka tambaye shi kai me yasa ka kashe wannan zai ce bai sani ba to nan ne kawai nake ganin alaka tsakanin boko haram da waɗannan 'yan bindigar nan kuma babban abin da suke suke wani lokaci suna ɗaukan mutane ne kashe mutane su kwashe dukiyoyinsu su hana su ta suna sai akwai abubuwa da yawa wanda ke tattare da wannan al'amari wanda wasu kuma azzalumai su ma suna taimaka musu ganin cewa suna yin wasu kudade daga hannun abin da suke to saboda haka amma mu alhamdulillah matakan da muka ɗauka na kwana-kwanan nan muna samun nasara kwarai a kansu su ma sun sani kuma ba za mu gushe ba sai mun tabbatar da cewa wannan zalunci na kashe mutane arewa maso yammacin najeriya ya tsaya. murya babban hafsa hasoshin sojan najeriya kenan ya marshal sadiq abubakar to a gaishe ka da yake hassan to yau muke kammala muhawarar da ɗaya wakilin namu kan harkokin siyasa a can abuja wato nasiru alimul hikaya ya shirya mana a tsakanin wani lauya wato zubairu na mama da kuma wani tsohon hafsan soja manjo hayya shinku kuma yau za mu tashi ne daga inda shi tsohon sojan yake bayyana damuwarsa game da yadda irin waɗannan halulluka ko kuma laifuffukan suke da saukin aikata su a cikin najeriya kasan nan najeriya kasa ce mai faɗi sai yadda in mai aiki aikata aika a wannan bangaren sai ya guje je wani wuri ya buya a rasa ina ya shiga don haka ne ma maganar cewa kamar wasu gwamnatoci da suke na cewa za su sa kyamarori masu ɗaukar hoton mutane in suna aikata laifuka ta yadda za a iya gane su to shi ma wannan kusan ba da gaske ake yi ba domin hukuma musamman gwamnatin tarayya ta gaza wurin tattara bayanan da ake bukata na mutane a samar da database din da zai shafi yatsun kowa halittar mutum idan shi yanayin gashinsa da suna da komai ta yadda ko da kyamarorin nan sun kama mutum yana wani laifi ana duba wannan na'ura rumbun bayanan zai iya tabbatar da wannan ne dan wuri kaza ne wuri kaza ne kuma ko ina aka ganshi a kasa za a iya gane shi safanin ka zo ka sa kyamarori kawai sun dauki hoto ga mutum yana aika talabi. amma baka san ina zaka ganshi ba in ya riga ya tafi muna da wayoyi na hannu yan wayannan mutane da suke garkuwa da mutane da wayan hannun nan suke kira a kawo kuɗi a zo wuri kaza kuma akwai hukumar da ke da alhakin tabbatar da duk wayoyin nan ko layi ne ga wanda ya mallaki wannan sannan kuma in magana ta fita daga wuri kaza ta dire wuri kaza ga na'urar da za a iya gane ta nan ne magana ta fito me yasa su ma ba za su yi nasu hoɓasa a tabbatar da tsaro ba ta yadda a da ake irin wannan hada-hada na cinikin a kawo kuɗi a karɓi mutum na fansa za a iya kafin mutum ya ankara an dirzi mai saboda an gano daga ina ke wannan magana saboda haka akwai sakaci ta ɓangaren gwamnati gaskiya sai an gyara kuma a tafi da zamani yawwa wato wannan ya nuna zargin da wasu ke cewa kamar 'yan boko haram ma waɗanda aka yi maganin su a yankin arewa maso gabas wasu su sun komo yankin arewa maso yamma suna haɗuwa da masu aikata waɗannan miyagun ayyuka. tambaya gare ne? eh eh kai ba ma manja ajin kusan haka ne mana ai dama shi yake ya saba da irin wannan rayuwa sai kuma yana ganin shi yanzu ba zai iya shiga cikin jama'a ya ci gaba da rayuwa ta yadda kowa saba da kullum ba ko ina da ya riga ya zama dan daɗi bin da dan ina da kisa duk inda ya ji za a ce ga taron waɗanda suke ci laifi irin nasa can zai koma shi ne ai dama irin abin da muke faɗa sai yadda hukumominmu suke kokari kamar yanzu zuwan gwamnatin nan farko farkon ta kowa ya san yadda ta ɗau mataki ta direwa arewa maso gabas sai yadda aka samu zaman lafiya ana gama a karɓa dajin gaba ɗaya amma me ya faru sai sojojinmu suka sanya suka zamanto maimakon su ci gaba da kora suna kai kora abinda ake cewa attack sai suka tsaya kan suna defense suna tsaro su kuma yan bindiga nan sai su dawo su same su a cibiyoyin nan da suke tsaro sai su mamaye su su koma wanda yake kuma sojojin nan sun sani manyan mu ne sun fi mu sani abinda kowa yake faɗa shine a bangaren tsaro babban abin da za ka yi ka shammaci abokin gaba shine ka rika kai mai farmaki ka rika di kana kai kora ba wai ka zauna sai shi ya zo ya kama kora sannan za ka ce ka kare kanka ba wannan shine kuskuren da aka yi a arewa maso gabas ta yadda wasu wuraren da an riga an karɓe su amma sakamakon su yan ta'addan sun san cewa hukumomi sun janye ko kuma hankalinsu ya dauke daga gurin sai su da su aikata ɓannansu to kaga kenan ba za mu zauna a ce a haka za a ci gaba ba sai kawai abinda da 'yan bindiga suka ga dama haka mu za mu ta su yanzu muna ji muna gani sun karkata akalan matafiya a jihar kaduna masu so su bi hanya su je abuja yanzu sai dai su bi jirgin kasa to su kuma wanda suke zaune a ƙauyukan da ke kan hanya fa su kuma ya za su yi kaga wannan dole gwamnati gaskiya ta duba a ƙarshe uh, barista zubairu na mama akwai wani abu a jihar zamfara da ake kira yan sa kai mutanen gari ne ke ɗaukar matakai idan sun ga wannan barazana su zama makamai domin su kare kansu ya wannan yanayi yake ne a tsarin doka eh to kamar shi aikin sa kai abu ne da doka ka amince da shi amma yana da iyaka to musamman wannan ne da wannan yanayi da muka hamsa ma kasan nan alaji bane yan sa kai su aikin tsaro an ka lura ba ga duk jihohi da yan sa kai suke irin wannan aiki tallafi suke bawa jami'an tsaro kusan aikin tare suke aikin gaman guwa su jami'an tsaro amma kai yan kasan ne sun kuma jami'an tsaron sanin yanayin kasan da wurare na musamman inda ake samun kalubale musamman game da tsaro so abin ba ba da ba wani dama bane doka ta amince da haka amma bisa sharadin cewa a kasu su gona da iri wurin ba da tallafi ko aikin sa kai abubuwan su da abin da doka da tanada to shi kenan barisa zubairu na mama mun gode kwarai da wannan lokaci da ka bamu sai mun sake neman kan allah yadda cikin wannan shirin majiya shinku mun gode kwarai da gaske watakila nan gaba ma taɓo zargin da ake wa jami'ai na cewa wasu su ma ba sa so wannan rikici ya kare saboda suna amfana da shi hakan yakan sa a fidda kuɗi su amfana To akwai wannan zargin kan kuma ba za a rasa dan ainihin dalilin da yasa ake zargin ba kan kwarai kuma na gode kwarai da gaske. To madalla ah, masu sauraro ah, shirin zaka mai wuya kenan wanda kuma madadin su waɗannan malamai ah, da kuma shi mai shirin Aliyu Mustapha Sokoto ni Nasiru Adamu ya ke cewa wasu alaikum. To a gaishe ku malamai to wannan shine kashin wannan mahara da muka yi yan kwanaki muna ji game da al'amarin tsaro a Najeriya. Idan Allah ya kai mu rana wace yau za mu shiga jamhuriyar Nijar ne inda za mu shiga wani zauren na damba da zai yi tattauna akan kudirin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki da tsaye da bazu Muhammad a matsayin dan takararta na shugaban kasa in Allah ya kai mu zaben shekarar 2021. Bazu Muhammad mu PNDS tarayya mu muka san bazu kuma mu muka tsaye da shi dan takara dan mun san halayen shi. don mun san mutum ne mai adalci mutum ne mai gaskiya kuma a yau a 'yan siyasar Nijar kap ba wanda zai ce maka ya bazum Muhammad tsaye da gaskiya babu Habila kuke kallon wannan takara ta bazun Muhammad a bangaren kuna 'yan adawa wani batan basira ne ya zo musu yayin da suka tsayar da dan takara babu wani dan siyasa wanda yake da rashin horin jini irin nashi shi wanda sun ka da matsayin dan takara wa'anda suke cewa bazum ba dan kasar Nijar bane ba su ɗan ina ne su daga ina suka zo ya za su ce bazum ba dan kasa bane menene yake nuna musu da cewar ba dan Nijar bane mun gano kuma mun yi imani cewa in Allah yarda tsayar da bazum a matsayin dan takara yan kasa ne za su yi hukunci saboda dama suna jiran shi su hukunta shi daidai da irin aika-aikar da ya a zamanin da Alhaji Mamadu Isu yake yi muna gayyatar ku ku zo ku saurari wannan muhawara din wacce daga wannan ɗanɗanon kun san za ta yi zafi yanzu kan bari mu yi godiya da ku ban kwana ga bakin mu na Najeriya wato barista Zubairu na mama da kuma Manjo Hayya Shinko musamman da kuma shi wakilin namu Nasiru Adamu Hikaya na Gombe da ya shirya mana wannan muhawara a can Abuja a madadin surukan ne ne Ali Mustapha Sokoto a nan Washington DC mun ba ku lafiya. Bala abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu Amina Buhari auna ce ke cewa a wani lafiya. mamai akwai da babu duka dangantaka ku daidai Allah ike faɗa haka ba ni na ke faɗa ba da na ke faɗa haka da sai ku ƙaryata ni. mamai akwai da babu daga dangantakan ku daidai Allah ike fada haka ba ni ke faɗa ba da ni ke fada haka da sai ku garyata ni kai mai akwai ka gane idan kai gida talatin cikin guda za ka je ka kwana a ɗaki guda kakan kwan a kayan gado guda ɗai haka nan wanda bai da komai gida guda za a iya kwana a ɗaki guda ya kwan a gefe guda ya kwan a kayan karau na falle to yan gare ya waye ta nan daga dangantakar ku daidai. In ba ku ɗan misali, kai mai akwai ka gane, in kana kamar akwai ne ba ka sanya hula goma a kan ka kai ɗai ai da an gano ka sai a cewa na ya taɓo sai dai ka sa guda ɗai haka nan wanda bai da komai shi ma isa guda ɗai matuƙar in yana da hali to ma idan ka zo wata nan da ku dangan ta dai daidai. mu ba ku dan misali da agogon jaka talatin da agogon sulai talatin in wannan iba da loto daidai wannan iba da loto daidai yan za a dai kira su sai ka bi sunan su don agogo. ba ku dan misali da nonon sulai talatin da nonon kwabo talatin in za ka dai zuba sai ka su daidai farin su daidai. mai akwai ka gane in kana takama akwai ne ba ka sanya takalmi goma a san ka kai dai ai da an gano ka da ake gama mahaukaci na sai dai ka sa guda ɗai haka nan wanda bai da komai shi ma isa guda ɗai mutukar in yana da hali in ma idan ka duba ta nan daga dangantakan ku daidai. dan misali shi Allah huwal lazina bai aike da duk gidanka bai aike da arzikinka sai dai da zuciya ba haka nan wanda bai da komai Allah huwal lazina bai aike da babu dinsa sai dai da zuciya ta yi shin idan ka duba ta nan daga dangan ta kan daidai Allah huwal lazina kai mai akwai ka gane in ba ku ɗan misali ran komuwa ga Allah. Kai mai akwai ka gane in ba ka ɗan misali ranar komuwa ga Allah. Ya biyar fari ɗai a ciki za a nan naɗe ka. Lami guda a akan tona ka tana ba a tona goma. Dan wai kana da hali a ciki za a talauta ka. Haka nan wanda bai da komai ran komuwa ga Allah. Ya biyar fari ɗai ciki za a nan ɗe shi. lami guda akan tona ka tuna ba a tona goma don wai ba bai da komai don malam idan ka duba ta nan ka dangan ta kanku daidai. Kai mai akwai ka gane in muddin tana da shi ne. In muddin tana da shi ne. Burin ta shirya khairi kai taimako da kowa ka taimaka wa kowa ka aga da kowa ka kyautata da kowa ran komuwa ga Allah wallahi ka ji daɗi bayan ka san ji daɗi in middin kana da shi ne burin ka dai a bata ba ka taimako ga kowa burin ka cin mutunci ko burin ka cin amana malam akwan a tashi gidaje gami da mata sannan gami da mota 'ya'ya su da wasu tsari mata su zo su mota ta zo ta kare kaga ran ga Allah kai ma ta zo ka kare kaga da kai da babu daga wallahi babu bambam